Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Salut. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Que la paix de Dieu souhaite avec vous. Da fatan kuna cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya amincin Allah ya tabbata a gare ku. Kada ku manta muna cikin tashar mu mai albarka wato makaranta TV YouTube channel tasha ce wanda aka kirkiro ta musamman don ta karantar da 'yan uwa wanda suke da buƙatar su koyi harshen Faransanci. da ma rubutunsa to dan uwa idan kai farko ne a cikin wannan tashar muna roƙon ka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa sai ka ɗauki zaɓi na sama ta haka ne duk darasin da ka ɗura ba zai wuce ka ba sannan muna roƙon ka wata alfarma kuma idan da hali sai ka yi mana shiya zuwa ga 'yan uwa ko abokanan arziki a 'yan uwa wanda suke ciki wannan tashar muna masu baku hangure mun yi kwana hudu zuwa biyar ba mu dura darasi ba yan matsala ce muka samu yanzu insha Allah da yadda Allah mun shawo kanta kuma ba ma fatan matsala ta samu kowanne daga cikin mu Allah ya kare mu daga ita kamar yadda muka saba yau za mu yi darasi yau ma darasin mu akan tambayoyin da za ka yi ma babba da sa'anka ko kuma wanda kana so ka girmama shi za mu fara darasi on va commencer le cours comment comment vous vous appelez comment vous vous sai ka ɗauko s ɗin ka haɗa ta da kaman a vous appelez appeler comment vous vous appelez sunanka yana tambayan sunanka ne idan muke za mu fassara shi kamar yadda ya zo comment vous za appelez yaya ake kiranka kakan kace ma wani yaya ake kiranka ba zai fahimci ma mene kana nufi ba wata kila ko ya gane zai dauka cewa hausar ka din ba ta yi kyau ba kawai za ka ce miye sunanka ko kuma sunanka waye ko kuma ka ce menene sunanka shine comment bu, bu, appelez me sunanka comment ko eh da a suna zuwa kaman on on ba su zama a ba kuma ba zai zama in ba za su zama an ko man vu, vous appelez me sunanka ko man. Mun ga kun kuma an samu canji an ɗauko vu da su aka fara Koman nan da shi aka fara nan kuma ya zo ƙarshe to koman kaman me koman dai da faransanci me ne bu bu appelez koman. kai me ake kiranka to kaga nan ma an samu kuskure sai dai ka ce me sunanka amma ka ce kai kiran ka waye kaga ba ta yi ba za ka ce bu bu za kada manta s za ka ɗauko shi kada shi da a bu za zapele koman miye sunanka koman bu bu za zapele koman duk miye sunanka din ne ake nufi duk wanda ka faɗa ta wadatar koman tu t'appelles Comment tu t'appelles? Saboda a ita ma ba a sa mata lo ko la. Comment tu t'appelles? Nan ma miye sunanka. Comment tu t'appelles? Miye sunanka. Tu t'appelles Comment Tu t'appelles comment Me sur un pas, me mie. comment vous vous appelez Sunsa que vous vous appelez comment Comment tu t'appelles Tu t'appelles koma abu hudu duka kan magana ɗaya bai yawa ba to abinda suke nufi mun taɓa yin darasi ba ɗaya ba ba biyu ba a harkar harshen faransanci za mu ce ba harka ba a harshen faransanci ka fara da bu in kana da buƙatar ka girmama wannan mutum ka fara da bu Bu zabe kel ash. kana da shekara nawa bubu bene da kelpeyi kai ka zo daga wata ƙasa abinda suke nufi komangu zafere wannan matan mutum kana so ka girmama shi ko kuma dama yana babba da kai bubu zafere koman ita ma ta bi sahun wannan ne mutum babba da kai ko kuma sa'anka ne ka san ba ka san shi ba yau ne haɗuwarku da shi kuma kada ka zo ka ce mishi command twitter pel twitter pel command zai ga kaman ka raina mishi wayo kuma ka san yan uwa ko mu ce ɗan adam kowanne da yanayin allah ya halicce shi mai yiwuwa kana cewa command twitter pel sai ya ga kaman ka raina mishi da wayo ko kuma ya ga kaman baka jin faransai da kyau to sai ka fara mishi vous vous ma comment monsieur miye sunanka malam monsieur shine malam to nan comment tu t'appelle tu t'appelle comment na wanda dai kaman kana karantar da yara kaman kana karantar da yara ne aka kawo ma ba su daɗe a wajen kaɗin ba to kamance da sunan ɗaya zuwa biyu za ka yi ka ce tu t'appelles comment ko kuma ka comment tu t'appelles zai faɗa ma je m'appelle abdulmajid je m'appelle abdulrahman je m'appelle sela sela duk sunan da yake da shi zai faɗa maka amma idan mutum ne babba da kai ko kuma yau ne haɗuwarku da shi ka ce mai vous appelez comment ko kuma ka ce mai comment vous vous appelez shikenan ka gama to da fatan ana amfanuwa da abubuwan da muke koyarwa sannan kada a manta da alamar like don tana ba mu ƙarfin gwiwa sosai za mu yi ƙoƙari mu ga ko da yaushe mu ɗura muku darasi ta inda za ku amfana kada manta da alamar like idan ka yi farko ne kuma ko kuma mu ce sabo ne a cikin wannan tashar sai ka hada da subscribe sannan ka kara danna kan ƙararrawa ta haka ne duk darasin da aka dura ba zai wuce ka ba a si tu veux prendre le français il faut cliquer cette chaîne à votre petit écran et cliquer sur la sonnerie pour cela que tu vas réussir c'est que tout on a fait ça dans cette chaîne Je vous remercie. Je vous dis au revoir. Bon jour. Après le cours.